بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد إمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو درسمنا إشرين أتكم موطأ إمام مالك رحمه الله أيو شابيو kenan ga watan ah, sha ɗaya eh, ko sha biyu ga watan august e yau sha ɗaya ga watan takwas miladiya 2006 wanda ya dace da sha shida ga watan rajab hijirar manzan allah sallallahu alaihi wasallam 1427 ah, kafin mu fara karatun yau babu ma ja a fin ru'af ne muku alkawarin zan kawo muku kufi to wannan ba kufi ba ne bai cika huffi ba huffin na hana neme shi ban samu ba amma ga wani mai kama da shi shi kawai bambancin hufi idan da a ce nan wajen ya dago ya dago ya yi tsawo ya zamanto kamar boot to shine hufi amma wannan ba huffi ne wannan ba za a yi shafa a kansa ba dan bai rufe mahallin farilla ba tunda kaga in ka sanya shi idan sawu zai zamanto a waje amma shi huffi yana rufe idan sawu wani yakan zamanto mai tsawo wanda yake har zai kai kusan abin ko bai kai rabin kauri in ya kai rabin kauri ya zamanto jarmok kenan in ko bai kai rabin kauri ba shi ma hufi ne amma wani yakan zo ya zamanto mai tsawon nasa ba shi da yawa yanda yake daidai saman idan sawu kawai yake rufewa to shine hufi kaga ga baki ɗayansa na na fata ne to shine sharaɗin hufi inda ya to na auduga ko na ulu to shine ake shine zai zamanto jaurabi shine kamar safa kenan Eh, to wanda ya cika wanda yanzu kamar wannan bai cika sharadin a shafa kai ba don sharadin da aka sanya ya zamanto mugattiyan li mahallil far ya rufe wurin da yake mahallin farilla na alwala to wannan ku bai rufe mahallin farilla na alwala ba tunda kaga idanun sawu zai zamanto kan cewa a waje suke dole sharadin sa ya rufe mahallin farilla ah, to a yau karatunmu kan arru'af ne imam malik ya ce babu ma ja a fin ru'ab wannan babi ne akan abin da ya zo kan ar-ru'ab shine haɓo wato jini da yake gudana daga hanci akan ce ra'afa ko ra'ufa a ru'afan kamar yadda abin nan kamar yadda kamar gurab kenan to ruwan da shi kansa shi gudanar gudanar jinin ana kiransa ru'ab haka zalika shi kansa jinin da yake fitowa daga na haɓo din ana kiransa jinin haɓo ana kiransa ru'af shi ma sau kan aka ce ru'af ko dai aikin shi kansa wato yin haɓan ko kuma shi kansa jinin haɓan duk ru'af ake kiransa wannan zai kawo mana maganganu malamai menene shi sha'anin wannan ru'af din haɓo shin fitar jini daga hanci yin haɓo yana warware alwala ko baya warware alwala kuma idan idan haɓo ya samu mutum a cikin sallah yaya zai yi eh, zai fita daga sallah ɗin ne ga baki ɗaya ya fita da ita da sallama in ya so ya dawo ya sake sallarsa ko ko zai fita ne daga baya ya zo ya gini a kai haka zalika idan aka ce zai fita din to dukkan wani abu da yake ya bata alwala idan mun ɗauka cewa haɓo yana bata alwala shi ma mutum zai iya fita ya gini ya je ya sake alwala sannan ya zo ya ci gaba da sallarsa ko ko in dai alwalarsa ta kare sallarsa ma ta kare to wannan imam malik ya kawo akan ru'af kawai akan haɓo amma sauran maganganu za su kai mai zuwa ga sauran abubuwa abin nan sauran matsaloli da suke da alaka da haɓo ɗin da kuma irin saɓanin malamai da suka je da kuma ikhtiyarin imam malik imam malik ya fara da athar daga abdullahi ibn umar saboda babu hadisi da yake ya inganta a sharaɗinsa da zai kawo yace haddathani haya an malikin an nafi'in imam malik ya rawaito wannan hadisin an nafi'in daga nafi' maula abdullahi ibn umar anna abdullahi ibn umar cewa abdullahi ibn umar al'adawi sahibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'afa sarafa ya kasance in yi haɓo in sarafa in yi a cikin sallah in sarafa sai ya fita daga cikin sallah al-insiraf daga sallah ana yin sa da sallama da kuma ba da sallama ba idan mutum ya insirafi daga sallah da sallama ya riga ya gama ta eh, idan bata riga ta kare in bata riga ta idan ya idan ya idan ya fita da sallama ko da bai gama sallama ba ya bata sallar kenan sallar ta kare sai dai ya sake wata sabuwa amma in ya insirafi ya fita daga sallar ba da sallama ba eh, to wannan zai iya gini a kanta kamar yadda ya zo a wannan fi'ili na Abdullahi ibn Umar sai ya fita daga cikin sallan fata wadda'a sai ya yi alwala thumma raja'a fa bana sai ya dawo ya yi gini akan sallarsa walam ya takallam matsawar amma baya magana wato sharaɗi kare magana wannan abu biyu ya ƙunsa na farko dai cewa idan ya haɓo yana fita daga sallar baya ci gaba da sallar menene illar rashin fita fita daga cikin sallar illar a wajen abdullahi ibn umar tana haɓo yana kare alwala tun daga shi an ce fata a sai ya alwala waɗansu malamai daga cikin malaman mazhabar malikiya saboda a mazhabar imam malik haɓo baya kare alwala sai suka fassara fata wadda din nan bi ma'ana fata fatanaddafa sai ya tsabtace kansa wato ya wanke haɓa sannan ya dawo ya ci gaba da sallar to amma sahihin magana shi abdullahi ibn umar shi a fahim a mazhabarsa yin haɓo yana karya alwala don a wata riwayar ba ta imam malik ba ya faɗa sarahatan ya ce yin wanda ya haɓo wanda ya haɓo alhali yana cikin sallah ya fita daga cikin sallar ya je ya sake yin alwala sannan ya dawo ya gini akan sallarsa bai ce masa ya wanke jinin ba ya je ya sake yin alwala sannan ya zo ya gini akan sallarsa yana umarni da haka mazhabarsa kenan abu na biyu shine ya yi gini a kan sallar da ya fita da sallah da ta ɓaci a sallar da alwalarta ta ɓaci tunda yana ganin haɓo yana ɓata alwala amma ga shi ya fita daga sallar kuma ya dawo ya zo ya sake yin alwala ya zo ya ci gaba da sallarsa ya yi gini a kai shine ma'anar ci gaba da sallar kenan wato idan mutum ka yi raka'a biyu sai kai haɓo idan ka fita eh, idan ya fita sai ya dawo ya ci gaba daga raka'a ta uku amma da sharaɗi walam ya takallam bai yi magana ba wannan ra'ayin abdullahi ibn umar kenan na'am malikin imam malik ya rawaito wannan hadisin annahu balagahu cewa ya balag ya zo masa wato ya riske shi bai faɗi isnadinsa ba zuwa abdullahi ibn abbas ta wannan na wannan asar ɗin bai faɗi isnadinsa ba zuwa abdullahi ibn abbas wanda kuma ni ban samu na duba isnadin wannan hadisin ba amma yana cikin musannaf na yana cikin al na ibn al-munzir ibn al-mundir ya kawo shi tare da isnadin ban rike shi amma isnad yana nan a cikin al-awsat na ibn al-mundir na fiqhu yace ibn abbas ya kana idha kana yar'ufu kana tana nufin wato wato mutum ya zamanto ya dawwama a cikin abu ya kasance wato bisa al'adarsa ne idan dai ya haɓo a kana yar'ufu ya kasance yana yin haɓo fa ya sai ya fita daga masallaci fa dama anhu sai ya wanke jinin daga jikinsa daga hancin nasa thumma yarji'u sannan ya dawo ni ya yayi gini akan sallar alama qad salla yi gini akan abin da ya sallata shi kaga baya alwala ko sabanin abdullahi ibn umar to imam malik ya kawo maka shi yasa yace babu ma a fin ru'ab wato zan kawo maka irin abubuwan da saɓani yake ya kasance na sahabbai ya kawo maka bai faɗi me ya zaɓa ba sai a babi na biyu ya ce babu sai kuma daga baya tukuna wanda zai zo ya kawo al'amalu fi ru'af ya faɗi me ra'ayinsa na'am وأخوه الكندي وأتى قدرة سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء ثم رجع فبنى على ما قد صلى Imam Malik ya rawaito hadisin daga Yazid ibn Abdullah ibn Qusayt al-Laythi ɗaya daga cikin malaman Madina fuka faqihi ne shi ma amma bai shahara da yawan hadisi ba imam malik ya yi riwaya daga wajensa kuma mutum ne wanda yake amintacce wajen malaman hadisi ana karban ba kawai ma a cikin sha'anin harkar ilimi ake komawa gare shi ba dukkan sauran harkoki na rayuwa akan koma a ji menene ra'ayinsa ya ga sa'id ibn al-musayyib ya ga sa'id ibn al-musayyib sa'id ibn al-musayyib shine tabi'in nan mashhuri daga cikin fuqaha usaba babban malami wanda bayan sahabbai yana daga cikin waɗanda suke a sahun farko cikin malaman al'umman nan ra'afa wa huwa yusalli yayi habo alhali yana cikin sallah fa ata hujrata ummi salama sai ya zo ɗakin ummu salama zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam matar annabi sallallahu alaihi wasallam ɗakin ummu salama kusa da masallaci yake wato ɗakin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko wanda yake jihan kibla ɗakin hafsa ne sannan wanda yake bi masa ɗakin aisha inda aka binne annabi sallallahu alaihi wasallam a yanzu inda mutane suke tsayawa suke yin ziyara in sun je gaida annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin kabarinsa daidai ɗakin hafsa suke tsayawa in ka tsaya daidai inda kabarin ya kai saiti da shi nan wajen ɗakin hafsa ne eh, to daga nan sai ɗakin aisha radiyallahu anha sannan a can karshe wato ɗakunan haka suka tafi daga are daga kudu suka yi arewa sannan kuma sai suka yi yamma haka ɗakunan mata annabi sallallahu alaihi wasallam suke to daga ɗakin hafsa sai ɗakin aisha sannan daga gefen dama na ɗakin aisha radiyallahu anha sai daga ɗakin aisha sai ɗakin ummu salama sannan daga gefen daga gabas da ɗakin ummu salama nan ɗakin ɗakin sayyidina ali yake dan gidansa haɗe yake da gidan annabi sallallahu alaihi wasallam Mm. don haka yanzu inda aka kare inda ba a shiga din nan inda aka kare a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam inda ɗakin sa yake hatta gidan sayyidina ali yana ciki da ɗakin ummu salama da ɗakin aisha duk suna ciki da wani juzi'i na ɗakin hafsa duk suna cikin nan wajen to ɗakin ummu salama kaga kusa yake da nan kusa yake da nan shi yasa kaga a a ɗakin ummu salama manzala sallallahu alaihi wasallam yana cikin yana cikin ɗakin aka saukar da aya da ta tabbatar da Allah ya karɓi tuban Abu Lubaba Abu Lubaba shine wanda lokacin da aka dawo da aka je lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi Banu Quraiza zai yaki da Yahudawa Yahudawan Banu Quraiza Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu ya sa musu hisar wato ya sa musu takunkumi ba shiga ba fita ba shigar da abinci ba fitar da wani abu har kusan wata ɗaya sai suka nemi abulu baba ya je abulu baba da ya je suna neman shawararsa sai suka ce me kake ganin annabi sallallahu alaihi wasallam zai mana mu yadda mu zo mu karɓi sulhu ko ku me kake ganin zai mana sai ya musu ishara ce to sai yana faɗan wannan sai yana dama wato ya ha'inci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya je ya ɗaura kansa a wani al'amudi a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba zai kwance kansa ba sai Allah ya karbi tubansa ya tuba ga Allah wannan abin da yayi kamar munafunci ne ya ha'inci Allah da manzansa sai aka gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ya zo min sai nema masa gafara Allah sai Allah ya gafarta masa amma tun da ya je ya ɗaura kansa yace sai Allah ya gafarta masa to sai mu jira hukuncin Allah sai mu jira hukuncin Allah saboda haka aka, jira kwana da kwanaki aya ba ta sauka ba sai wata ran aya ta sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine yana ɗakin ummu salama shine ya buɗe taga ya masa bishara da cewa Allah maɗaukakin sarki ya saukar da tubansa ya karɓi tubansa shine ya kwance kansa yana mai murna aka zo ana taimasa murna kuma ana masa farin ciki saboda abin nan al'umma ce wanda yake sha'anin Allah shine a gabanta wanda aka ce Allah ya karɓi tubansa ai ya fi ƙarfin a ce an je masa murnar ya yi sabon aure <laughs> to a shahid ɗakin ummu salama nan sa'id ibn al ya je a zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam sai aka zo masa da ruwan fa'utiya bi sai aka zo masa da ruwan alwala fata wabba'a abin da yasa ya je ɗakin ummu salama dan shine mafi kusanci da masallacin daga inda yake a cikin sahu inda zai iya fita ya je ya fita daga cikin masallaci ya je ɗakin nata aka kawo masa ruwan alwala a yi alwala thumma raja'a sannan ya dawo cikin masallaci fa bana ala ma qad salla yayi gini akan abin da ya riga yayi sallah saboda haka ra'ayin sa'id ibn al-musayyib da ra'ayin waye dace da abdullahi ibn umar da na ibn umar shi abdullahi ibn abbas baya alwala shi wanke jinin kawai yake yi sai ya ci gaba da sallarsa shi ko ibn umar sai ya sake alwala me yasa zai sake alwala kasancewar sai yana sake alwala me yake nuna mana akan hukuncin habo habo yana kare alwala cewa habo yana kare alwala abinda abinda abinda abinda abdullahi ibn umar aikinsa ya nuna kenan aikin ibn abbas ko ya nuna cewa haɓo baya kare alwala

Imam Malik ya rawaito wannan hadisin daga Abdurrahman ibn Harmala Abdurrahman ibn Harmala al-Aslami yana daga cikin malaman Imam Malik cikin mutanen Madina shi ma amma shi saduk ne ba fiqa ba wato hadisinsa baya kaiwa wato muntahar inganci amma dai shi ma hadisin sa ingantacce ne ana aiki da shi qala yace ra'aitu sa'id ibn al-musayyib naga sa'id ibn al-musayyib yar'ufu yana habu fa yakhruju minhu ad-dam jini ya rinka fitowa daga hancinsa hatta tahtadiba asabi'uhu har 'yan yatsunsa ya zamanto sun kamar sun yi lalle da jinin sun yi jajawur da jinin saboda wato jinin yana jinin ba wai wanda yake kawai zai murtsike shi bane har ya zamanto cewa hannayensa za ka ga jajajajen jinin a jikinsu hatta ta tabi ba a sabi'uhu min alladhi yakhruju min anfihi har ya zamanto yan yatsunsa sun yi jajawur da jinin da yake fitowa daga hancinsa thumma yusalli wala yatawabba sannan ya ci gaba da yin sallah wala yatawabba baya sake alwala baya sake alwala a wannan kun ga akwai abubuwa guda biyu wannan aikin na sayyid ibn al-musayyib ya nuna cewa ba kowane jini ba kowane haɓo ne yake yake sa mutum ya fita daga cikin alwala ba akwai haɓan da idan kai sai ka ci gaba da sallar ka saboda haka a wanda yake karfafa shi yasa ma ba a sanya shi sa'id ibn al-musayyib a cikin waɗanda suke ganin mujarradin fitar jini daga hanci yana karya alwala ba amma ra'ayin abdullahi bin umar ne idan jini ya fita daga hancin mutum in dai yana da yawa to ya alwalarsa tana karewa amma idan jinin ba shi da yawa babu abin da zai yi zai ci gaba da sallarsa domin an rawaito abdullahi bin umar din yakan abin irin ah, urji haka in ya dame shi yakan matse shi har ya zamanto da ruwan ƙurji ɗin da jini ya fito a hannunsa sai ya murtsike shi ya ci gaba da sallarsa to hukuncin fitar jini daga ko'ina a jiki da fitar jini daga hanci a wajen imam malik da malaman madina hukuncin su ɗaya a wajen imam malik baya karya alwala shi yasa abin da yake mashuri a wajensa shine cewa idan mutum yana haɓu to ɗayan biyu ne idan jinin ba shi da yawa yadda zai zamanto mai rashin yawansa baya ɗiga ba kuma ya baya gudana hmm? baya ɗiga yadda zai zamanto in yi sujada zai rinka ɗiga a cikin masallaci ko kuma yana tsaye ɗin ma yana towa yana ɗiga a cikin masallaci in wanda yake zai irin jika bakin hancinsa ɗin nan ne ɗan kwararo ɗan kaɗan bai ma gangaro har zuwa bakinsa ba to sai ya murtsike shi da hannunsa ko da ya kai ya amfani da 'yan yatsunsa guda hudu ne dukkaninsu ya zamanto cewa jinin sun iya shanye jinin to sai ya ci gaba da sallarsa ba zai fita daga cikin sallah ba amma idan ya zamanto yana yana ɗiga ko yana da yawan da zai iya ɓata masa riga ko ya ɓata masallaci ta nan wajen an kula da ɓata riga saboda ɓata riga shi kansa ba a sansa sa saboda yana daga ba a san a tozarta dukiya ba a so a ɓata dukiya musamman a wannan lokaci mm, rigar waɗansu tufafin idan aka wanke su ɓaci suke yi kamar aisha radiyallahu anha wani bako ya zo gidanta aka ba shi aron mayafi sai ya je ya yi janaba cikin dare sai tashi ya wanke mayafin aisha radiyallahu anha ta ce ka bata mana mayafi me yasa ka bata mana tufan mu yace ai yayi janaba ne sai ki ta me yasa ai ba sai ka wanke ba ka ni ina kankare maniyin daga tufar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan dan yayyafa ruwa sannan ya je sallah ina ganin shatar wajen maniyi din wanda yake nuna cewa ita Aisha tana ganin maniyi ba najasa bane to kaga kiyaye tufa a wannan zamani wato wanke tufa a wannan zamani zai iya bata ta to kuma bata tufa bata dukiya ne shari'a kuma bata son a bata dukiya shi ko abin da ya sa ba a son haɓo ya taɓa masallaci saboda masallaci an yi umarni da tsaftace shi a dama kenan masallaci da yake mai rairayi ballantana masallaci yanzu wanda yake da kafet idan jini ya zo ya idan taɓa nan wajen kaga ba karamin aiki za a yi ba kafin a goge wannan jinin don haka sai idan har jinin yana da yawa yana gudana to sai mutum ya kama hancinsa ya fita daga cikin masallaci ya je ya wanke jinin haɓon ya tsaya sannan ya dawo ya ci gaba da sallarsa ya dawo in liman ne sai ya istikhlaf sai ya fita ya janyo na baya da shi eh, kar kuma ya ta limamin nan da ya zo zai istikhlafi aka ce ai liman hankalinsa ya taɓa kamo mutane yake cikin sallah <laughs> eh to ai yasa ake son ya zamanto cewa waɗanda za su zamanto a tsawon farko ya zamanto sun san shari'a kan liman ya miƙo hannu za a jawo su su loƙe su ɗauka wata masifa ce ta zo yake nema ya ja su eh, idan ya ja su eh, abin nan wato sai ya istiklab ya janyo wani ya zo ya ci gaba da sallah sai ya je ya wanke haɓan sannan sai ya dawo ya ci gaba tare da sallah tare da mutane idan ya fita a raka'a ta farko ne ya dawo ya same su a raka'a ta uku a raka'a ta uku raka'a ta ukunsa ta zamanto ta nawa kenan ta zamanto ta biyunsa ta hudunsu ta zamanto ta ukunsa in liman ya sallama sai tashi ya kawo raka'a ɗaya ya cika sallar sallarsa kenan idan ko shi shi kadai ne to imam malik yana cewa shi a wajensa al-mustahab ya zamanto kan cewar yayi sallama ko ya wata magana da zai fita daga cikin sallah ya fita daga cikin sallah ya je ya sake ya je ya wanke haɓan sannan ya dawo ya fasa sallar ya dawo ya sake sallar amma idan mamumi ne yana sallah bayan liman sai haɓan ya same shi to ya fita shi ma ya je ya wanke sai dawo ya ci gaba da sallah zai zama to kamar halinsa kamar halin liman ɗin kenan amma yana sallah shi shi kaɗai hmm? shi ma as sahih abin da ya fi inganta shine mutum ya fita ɗin ya je ya wanke ya dawo ya ci gaba da sallarsa domin Allah maɗaukakin sarki ya ce wala tubtilu a'malakum kar ku ɓata aikinku Eh, amma wannan hukunci idan mutum ya riga ya kulla raka a farko ne idan mutum ya riga ya yi ruku'u sai haɓan ya zo masa ko ya ɗago daga ruku'u ko ya yi sujada ko ya fara raka'a ta biyu ya riga ya kulla raka'a to ya samu hukuncin sallah domin kamar yadda muka karanta a hadisin abi huraira da ya gabata wa man adraka raka'atan min as-salah faqad adraka as-salah wanda ya riski raka'a ta sallah ya riski sallah tunda ku ya riski sallah to ba zai bata sallarsa ba kar ya fita daga cikin sallah shi kare sallama ya je ya ce zai sake sallar sabuwa sai ya fita ya je ya wanke ya dawo ya ci gaba kuma wannan ya nuna cewa imam malik a wajensa idan mutum ya yi haɓo ba alwalarsa ce take karewa ba ya ɗauki ra'ayin abdullahi ibn abbas wanke jinin zai hujjarsa kwa shi ne cewa shi ba abin da yake karya alwala da yake fita daga magudanar bawali ko magudanar bayan gida shi ko wannan jinin bai fita daga wannan magudanar ba amma jamahirin malamai da yawa malaman kufa wanda haddasa abu hanifa da imam ahmad da su sufyanu sauri duk sun tafi akan cewa haɓo yana kare alwala amma a sahihiyar magana haɓo baya kare alwala saboda ba a kare alwala sai da nassi kiyasin kuma akwai bambanci ba za ka iya ƙiyasin haɓo da jinin mace mai istihada ba waɗansu malamai sun yi kiyasinsa da jinin mai istihada macen da take yin istihada wato macen da take jinin hailarta ya ki tsayawa ta zo tana jinin rashin lafiya wannan jinin da yake fita daga gabanta yana karya alwala shi yasa a wata riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata ya umarce ta in ta zo za ta yi sallah kullun a kowace sallah za ta yi ta sake alwala saboda fitar jinin matsayin karya alwala yake yi to amma wannan jinin da yake fita daga gabanta za a kawanta shi da jinin haɓo ne jinin da yake fita daga saman jiki da jinin da yake fita daga magudanan najasa ai kaga hukuncin su daban saboda haka babu kiyasi babu nassi dan haka ka zo ka ce za ka ɓata alwala da wani abu wanda yake ba tabbatacce ba yana da haɗari shi yasa mazhabar imam malik ta fi ƙarfi a nan wajen da mazhabar ahlul madina cewa fitar jini daga hanci haɓo baya karya alwala don haka idan mutum ya haɓo a cikin sallah ba sake alwala zai ba wankewa zai yi ya dawo ya ci gaba da sallah hmm. to idan imam malik yana da magana dangane da sallar juma'a alal misali ana cikin sallar juma'a sai kai haɓo bayan an yi raka a ɗaya sai ka fita ka can wajen mu a a da babu watakila wajen alwalan sai an je nesa ka je nesa ka je ka wanke alwalarka sannan ka tabbatar liman bai gama sallah ba ka tabbatar liman bai gama sallah ba to nan wajen dole sai ka dawo ka ci gaba da sallarka ka shiga cikin sau amma in kana kyautar zaton cewa liman ya gama sallah ko ka tabbatar liman ya gama sallah an gane kana kyautata zaton cewa liman ya idar da sallah ko kuma ka tabbatar ma ka ji ya ce assalamu alaikum to yaya za ka yi gashi kai kuma ka je ka wanke jini to shine imam malik ya ce tunda ita juma'a ba a yin ta sai a cikin masallaci ka dawo masallacin ka zo ka cika raka'a ɗaya tunda ka samu raka'a ɗaya ta sallar juma'a ka samu hukuncin juma'a so da ka raka'a biyu kawai za ka ka dawo amma cikin masallaci din tunda ita juma'a din ta ya zamanto a cikin aljami cikin masallaci sai ka dawo masallacin ka cika raka'a ɗaya kai sallama ka gama sallar ka amma duk a cikin wannan kai komo da za ka yi malam ta takallam kar ka yi magana kana yin magana sallar ka ta rushe tunda magana ce ba a maslahar sallah ba to amma idan ba sallar juma'a ba ce fa ka fita daga cikin sallah ka je ka wanke jinin haɓo sai ka ji liman bai riga ya fita daga sai ka tabbatar liman ya idar da sallarsa ko kuma ka ji ma an ce assalamu alaikum to a nan wajen a mafi kusancin inda ka wanke haɓar sai ka samu waje ka cika sallarka domin ka ce za ka dawo sallah ɗin masallaci babu ma'ana wannan wani aiki ne wanda yake ba shi da ma'ana tunda ba sharaɗin cika sallar jama'a ba ne sai ka yi ta a cikin masallaci wannan shine fatawar imam malik inda ka wanke haɓar naka mafi kusancin wuri daga wajensa sai ka yi domin wannan istihsani ne malamai suke babu nafsi sun yi koyi da aikin sahabbai ne da kuma duba ma'anar shari'a ma'anar shari'a in ana sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna fi salati la shughla sallah tana shagaltar da mutum da ayyukan ayyukanta gabarin dukkan wani aiki to idan mutum ya je ya wanke jinin habu bai kamata ya shagaltu da wani aiki ba in ba aikin sallah ba ya ce zai dawo masallaci dan ya zo ya sallah bayan ba sharaɗi ba ne ya dawo masallaci in ba a sallar juma'a ba kaga ya shagaltu da wani aiki ba aikin sallah ba to wannan sai ya bata masa sallarsa to shi yasa imam malik yake cewa idan ya dawo cikin masallaci ya ce zai zo ya cika sallarsa to ya ce a habbu ilayya abin da ya fi so shi ne ya sake yin sallar tunda ya shagaltu da wani aiki wanda yake ba na sallah ba amma bai bata sallarsa bil kulliya ba saboda magana ce ta ijtihadi su kuma malamai ba sa cewa abu halal ne ko haram ne sai suna da hujja mabayyaniya idan abu ne wanda yake sun yi shi saboda ijtihadi to sukan ce muna son abu kaza ko kuma muna kin abu kaza an fahimta to wannan to yaya kuma zai yi da juya juya alƙibla fa sharaɗi ne in ya tashi fita ya je wanke haɓon ya zamanto kamar alal misali a wannan sauyin shikenan sai ya tafi da baya da baya da baya da baya dan kai da juya ma ƙibla baya in ya je daidai can wajen kuma sai tafi da hagu da hagu har sai ya fita daga cikin masallaci sai ya sake tafiya da baya da baya da baya akwai daga cikin malamai wanda ya ce haka eh, wanda yake ku kaga ai wannan shi yasa ma kuke dariya eh, saboda daga jin wannan kasan cewa wato tsanani ne wanda babu babu irinsa a cikin shari'a shari'a ba za ta kawo irin wannan ba eh, don haka ba sharaɗi ba ne ya zamanto a wai sai ka tabbatar kana kallon alƙibla akwai daga malamai da amma kaɗan ne wanda ya ce idan dai ka juya ma ƙibla baya to ba za ka yi bina'i ba sai dai ka dawo ka sake sabuwar sallanka to shi wannan sharadi baya cikin fi'ilin waɗannan sahabbai la ibnu umar wala abdullahi ibn abbas mutum zai iya juyawa ya juya ma ya juya ma ya juya ma kiblar baya domin fitar da yayi saboda maslahar ya zo ya ci gaba da ya zo ya ci gaba da sallar sani to kuma inda nace babu akwai hadith guda ɗaya dai da ake kawo shi amma malamai dukkaninsu sun sun raunana shi hadisin aisha radiyallahu anha ina jin hafiz ya kawo shi a cikin bulu eh, man asabahu qai'un aw ru'akun aw qalasun aw madhiyun falyansarif waliyatawadda thumma liyabni ala ma qad salla hadisin aisha ina cikin bulugul maram ko eh, wannan hadisin ibnu majah ya ruwaito shi cewa aisha radiyallahu anha ta ɗaukaka zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya ce wanda amai ya same shi ko magwas Eh, wato magwas ba kawai wanda yake warin zai taso ba hatta abincin ma ya taso ya fito cikin bakin mutum ko kuma haɓo ko maziyi ya same shi a cikin sallah to ya fita daga cikin sallar ya je ya sake alwalarsa sannan ya dawo ya yi gini akan sallarsa saboda haka kaga nan an sanya haɓo a cikin abubuwan da suke karya alwala an haɗa shi tare da maziyi hakanan amai ma an sa shi a cikin abin da ke karya alwala hakanan ma galas to da wannan hadisin ya inganta da shi kenan an yi maganin rigima muna da nassi daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma malaman hadisi sun raunana shi imam ahmad ibn hanbal ya ce bai inganta ba daruqutni ya ce bai inganta ba imam shafi'i duk suka ce bai inganta ba wannan hadisin bai inganta ba saboda haka abinda ake da shi a wannan babin shine ayyukan sahabbai dinnan wanda da shi imam malik ya ya faro wannan babi aikin abdullahi ibn umar da aikin abdullahi dan abbas mm. don haka kar abin da ya sa to menene hikimar a ce mutum kar ya fita daga cikin sallah ya je ya gini a cikin sallah to maimakon haka daga mutum ya haɓo duk maimakon wannan rigimar kawai ka je ka wanke haɓon mana ka dawo ka sake sabon sallah eh ko ba haka ba duk a huta <laughs> ah, to ai da babu nasi tunda babu narsi amma me yasa sahabban nan suka yi me suka hararo wace hikima suka hararo ta shari'a da har za su yi wannan eh? hikimar dai shine wala tubtilu a'malakum kada ku bata ku ka fara sallah ibada ce tsakaninka da Allah to kada ka fita daga cikinta sai idan tilas ne ya sanya ka zaka batta shine idan idan tsarkin ka idan alwalarka ta warware tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yaqbalu salatu ahadikum idza salatu ahadikum idza ahadatha hatta yatawadda Allah baya karban sallan ɗaya daga cikin ku idan tsarkin sa idan alwalarsa ta kare har sai ya sake alwala to matsawar ko ba tsarkin ka ne ya kare alwalarka ce ta kare ba shikenan sallar ka tana nan tunda ku sallar ka tana nan bai kamata ya zama to kan cewa ka fara sallah sannan ka bata ta ba sannan ka zo ka sake wata sabuwar sallar ita sallar tana da kima to hikimar da ya sa kenan ake yin wannan a har wa yau malamai sun ɗauka daga cikin wannan wata hikima wata fa'ida cewa idan mutum ya haɓo ya kama shi ya tashi fita dama zai riƙe hancinsa ne saboda kar jinin ya kar jinin ya rinka fita ya rinka daga cikin masallaci to malamai sun ɗauka daga wannan kan cewa yana da mustahabbi ne ga wanda ana cikin sallah sai alwalarsa ta kare ya rufa maka in ya tashi fita ya rufa ma kansa asiri ya saka ya ma kansa shi ma ya kama hancinsa sai ya ba da mutane sai su dauka cewa ai haɓo yake yi eh, sai su dauka cewa haɓo yake yi kar a ce kar a ce abin nan eh, ya yi hutu ko kuma ciye-ciye ya je ya ci wake ya kasa rike alwala kar a yi masa wannan to dan a yi masa wato dan ya rufa ma kansa asiri ya saka ya ma kansa to ya kama hancinsa sai a ɗauka cewa kamar haɓo ne yake yi ya je zai wanke haɓin nasa zai dawo ya ci gaba da sallah sannan har wa yau a wannan hadisin mazhabar imam malik abin da ya tafi a kai in wani abu ya samu mutum ba haɓo ba wanda yake karya masa alwala ya fita daga cikin sallah in ya fita daga cikin sallah to shi idan ya dawo gini zai yi ko ku sake sallar zai a mazhaban imam malik eh, sake sallar sa zai tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah baya karban sallar mutum idan yayi idan alwalarsa ta kare sai yayi alwala to kaga daga zarar kana yi cikin sallah alwalarka ta kare sallar ta baci saboda haka yaushe za ka yi gini inda sallar tana nan shine za ka yi gini akan ta amma tunda ta baci ba za ka yi gini ba wannan shine mazhabar imam malik sabanin mazhabar ahlul kufa don haka idan mutum yana cikin sallah ya ji rihi alwala ya tabbatar ta kare in ya je ya sake alwala in ya zo ya samu liman ba zai yi la'akari da raka'o'in da ya samu da liman daga farko ba lokacin zai sake shiga cikin sallah don wannan sallar koma bai ce assalamu alaikum ba sallar ta ta riga ta ɓaci ba sai da sallama ba sallar ta ɓaci daga zarar alwalarsa ta kare saboda haka idan ya dawo sai idan ya dawo ya samu liman a raka'a ta hudu ita ce raka'arsa ta farko an gane bambanci tsakanin wanda haɓo ya same shi da kuma wanda alwalarsa ta kare ko to na ثم يصلي ولا malik ya daga malamin sa abdurrahman ibn al-mujabbir cewa ya ga salim ibn abdullah salim ibn abdullah ibn umar ibn al-khattab jikan umar dan abdullah ibn umar ɗaya eh, shi ma yana ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tabi'ai guda bakwai na madina ah, ya kharuju min anfihi dam jini yana fitowa daga hancinsa hatta tahtadiba asabi'uhu har 'yan yatsunsa ya zamanto sun yi jajawur kamar lalle daga jini ɗin ya yaftiluhu sannan sai ya ɗinke shi wato shine ya murtsike shi a hannunsa ya murtsike shi a hannunsa idan ma har ya zamanto yana da tsawo da irin majina-majina ɗin nan ya rinka ɗaure shi a hannun nasa domin shine abin alfatil ɗaurewa kenan eh, ya rinka ɗaure shi a hannunsa thumma yusalli sannan ya ci gaba da sallarsa wala ya tawadda baya sake alwala shi ma ra'ayinsa nan ya zo daidai da ra'ayin sa'id ibn al-musayyib amma wannan mun ce a wani irin haɓo ne wanda ba shi da yawa haɓan da ba shi da yawa shine mutum zai yi haka amma in ya zamanto yana da yawa to fita zai yi na'am babu al'amalu fi man ghalabahu damu min jurhin aw ru'ab babi da yake bayani akan mecece sunna yaya mutum zai yi idan jini ya rinjaye shi ta hanyar ciwo rauni wanda yake da shi a jikinsa auro'af ko kuma haɓo yaya zai yi من الليلة التي فيها فأشهر عمر بصلاة الصبح فقال عمر نعم ولا حاجة الإسلام لمن ترك الصلاة وصلى عمر وجهه ويسعى يثقب نعم imam ma, imam malik ya kawo labarin rasuwar sayyidina umar da raunin da aka yi masa wanda ya zama to shine sababin ajalinsa yace haddathani an ya haya an malikin an hisham ya ruwaito daga malamin hisham ibn urwa ibn zubair ibn al-awwam al-asadi an abihi daga mahaifinsa urwa ibn zubair an المسورة أن المسور بن مخرمة مسور ابن مخرمة ابن نوفل yana daga cikin kananan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da mahaifinsa al-makhrama ibn naufal dukkan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya ce ya gaya ma urwa annahu dakhala ala umar ibn al-khattab ya shiga wajen umar ibn al-khattab a wata riwayar shi da abdullahi ibn abbas ne min al-lailati allati tu'ina fiha a daren da aka soke shi a cikinta to wannan akwai tajawuzi a ciki domin a sayyidina umar a sallah asuba aka soke shi ba a cikin dare ba dan ya fito cikin sallah yana ma raka a farko shi wannan abu lu'lu'a al-majusi kirista ne bawa ne na mughirata bin shu'ba a saboda ya yi sai da umar ya yi masa hukunci bai ji daɗin hukuncinsa bai ce sai ya kashe shi saboda haka ana cikin sallah ya zo tare da da hanjar ban san irin kun san irin wukan nan ta mutanen yaman wadda suke makale ta anan wata mai kamar lauje mai kamar lauje take amma mu lauje yankan ciyawa muke da shi ita nata abin nan kaifin gaba da baya take da shi kuma domin in aka soki mutum da shi sai kuma a janyo sai ta tsintsinka hanjin to da irin wannan wukar hanjar ake ce mata larabci da irin ta ya shigo masallaci ya caki sai sayyidina Umar yana cikin sallah a cikin raka a farko a ah, sayyidina umar ya ce ya kashe ni sannan aka ɗauki shi kaga da da safe ne kenan ba da daddare ba amma imam malik a wannan riwayar ya ce wato a cikin dare ɗin kuma a cikin wannan ranar ne ya rasu shi yasa wannan riwayar akwai maganganun malamai akan kanta wajen hikayar shine ta inda wato abubuwa dinnan sukan zo ma malaman hadisi in riwayoyi suka yi yawa ba ka rasa wani wanda yake zai zama tokan cewa akwai wani dan wahami a cikin riwayarsa wanda duk malaman hadisi sun bayyana in za ka tattara riwayoyin waɗansu sai a fitar da wanda yake riwayarsa take mustaqima riwayar ibnu abbas wanda zan ambace ta ita ce wanda take mustaqima a wannan fa عمر umar فأيقظ عمر لصلاة sai mahrama miswar sai ya tayar da umar daga suma don ya suma ne domin yayi sallah asuba fa qala umar na'am yace eh kwarai da gaske wala hadda fil islam liman taraka sala babu wani rabo a cikin addinin musulunci ga wanda ya bar sallah fa salla umar wa jur'uhu yath'ubu dama ko yath'abu dama sai yayi sallah alhali mikin nasa raunin nasa yana fitar da jini wato a hakan yayi sallah ba tare da cewa ya tsaya sai da aka tsaye da jinin ba sannan ya sallah saboda jinin ba zai tsaya ba a wata riwayar shi ko abdullahi ibn abbas da shi ma ya ruwaito kissar rasuwar sayyidina umar wato yayin da aka yayin da cike shi mutane sai suka idar da sai suka cika sallar su a kowa ya cika sallarsa shi shi kadai sannan aka ɗauki sayyidina umar aka je aka kai shi gidansa aka kai shi gidansa a wannan ranar ya rasu to da aka kai shi sai ya suma to aka ce to gashi abin nan a gashi ya suma ana kiran sunansa ya kasa tashi shine sai wani ya ce ai in ba sallah kuka ambatar masa ba ba abin da zai sanya shi ya farka sai aka ce assala amirul mu'minin amirul mu'minin a tashi ai sallah da suka gari yana nema ya waye sannan sai ya farfado ya ce mutane sun yi sallah aka ce ai mutane duk sun yi sallah sai ce to a tada shi ya yi sallah to shi ne aka jinginar da shi ya yi sallarsa a cikin wannan hali jinin sai yana zuba da aka ba shi ruwa ya sha sai aka ga ruwan ya fito ta hanjin to lokacin nan sai na umar ya san ba zai rai ba to shi ne ya wasiya ya bar al'amarin al'umman musulmi a hannun mutane shida da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya san cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da matsayinsu a wajensa suna da matsayi na yarda a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ne Uthman bin Affan da Ali ibn Abi Talib da Abdurrahman bin Auf da Talha ibn Ubaidillah da Sa'ad ibn Abi Waqqas ah. Ah. da زبير ibn al-awwam uh, uthman uh, uthman ali talha sa'ad abdurrahman ibn auf az-zubair ibn al-awwam su shida to idan sun yi rinja idan ya zamanto sun yi kunnan doki eh, to ga abdullahi ibn umar amma don kawai a amfani da shi ne rinjayar da ƙuri'a ta gefe ɗaya ba wai don a ce shi za a wato kar a yadda a ce shi za a ba sarauta kar a ce sai na umar ya mai da ita gado ɗansa abdullahi bin umar shi ma ya shiga a cikinsu amma da sharaɗin ba za a ba shi mulki ba ba shi za a mayar a halifa ba in yi haka kaga ya nuna cewa sunna ce kenan a rinka gadon sarauta to a nan wajen imam malik ya kawo wannan kissa ta sayyidina umar don ya hujja da ita akan cewar don mutum jini yana zuba daga jikinsa wannan ba zai hana shi ya sallah ba kuma fitar jinin ba zai karya masa alwala ba sawa'un da larura ko babu larura yanzu dai shi wannan halin sayyidina umar halin larura ne tunda jinin ba zai tsaya ba don haka ya zama ya yi sallah a cikin wannan hali to duk wanda yake da hali irin wannan shi ma zai yi zai iya yin sallah a haka don haka kaga babu hujja akwai waɗansu malamai malaman zahiriya wanda suke cewa jini ba jasa ba ne da suke kafa hujja da wannan kissar cewa ga na umar ya yi sallah jini yana zuba daga jikinsa inda jini na jasa ne ba zai yi sallah ba tunda jinin yana zuba zai bata kayansa zai taɓa jikinsa to wannan hujja ba a hujja da halin larura wajen abin da yake ba na larura ba sallar nan wajen sallah ce ta larura bayan da za a yi sallah sai a haka din daga cikin hujjan kuma shine sahabin da ya kasance wannan sahabin da yake gadin sahabbai an dawo daga yaƙi aka harbe shi da kibiya ya ci gaba da sallarsa gashi jini yana zuba yana ɗiga amma ya ci gaba da sallarsa sai da ya ji tukuna ya ji tsoron cewa kar jini ya ɗebe shi ya suma a zo a cimma musulmi sannan sai ya gaggawa ya cika sallar tasa ba wai ya sallama bai ce assalamu alaikum wai sai ya gaggawa ya cika sallar sannan ya zo ya tashi musulmi cewa ga fa abin da ya same shi don a samu wanda zai gadi to shi ma wannan sun kafa hujja da wannan kan cewa to gashi tun da ya kasance da irin wannan halin jini ya yi sallah jini na ɗiga ya nuna kan cewa jini ba najasa ba ne amma hujjan da nuna kan cewa jini najasa ne shine hadisin mustahaba mai jinin istihada jinin rashin lafiya tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ce mata yi faghsili fa idza adbara al-hayd dama wa salli idan jinin ya juya idan hailaki ta juya ya zamanto sai istihada kike to ki wanke jinin sannan ki sallah bi ma'ana wannan jinin da yake fitowa na istihaba ba na hailar ba ki wanke shi sannan ki sallah eh, sannan za ta yi alwala za ta yi wanka wannan ko shakka babu na wankan gama haila kamar yadda waɗansu riwayoyin suka nuna da alwala kamar yadda wata riwaya ta nuna gama hujja a nan shine kan cewa ce mata da yi farsili an kiddam ki wanke wannan jinin ya nuna kan cewa jinin istihaba shi ma jini ne na najasa malaman zahiriya ba su saɓani da jumhuri ba wurin jinin haila cewa najasa ne sabanin su wurin jini da ba na haila ba shine suke cewa ba najasa ba don sun ce babu wata hujja da ta nuna da najasarsa amma as-sahih najasarsa ta tabbata ɗaya daga cikin hujjoji shine wannan da kuma faɗin Allah maɗaukakin sarki illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijis to idan damir na innahu yana kuma ya zuwa ga dukkan wanda aka ambata kaga nassi ne akan cewar shi kansa jini wanda yake ya bi jiji ya wuka wato jinin da aka yanka aka yanka dabba da shi ba jinin da yake cikin jijiya ba shi ma shine addamul shi shine jini da aka kwaranyar shi ma wannan najasa ne wanda yake shine sahihi kuma shine ra'ayin a jumhurin malamai madahibul arba'a gabaki daya akan sa suke anan sayyidina umar a wannan kissar kaga da aka tashe shi ga abin da ya faɗa ya ce la hazza fil islami liman taraka sala babu rabo a cikin addinin musulunci ga wanda ya bar sallah wannan wannan magana ta sayyidina umar a ta ta kawo ba za a ci gadonsa ba kuma idan 'yan uwansa suka mutu ba zai ci gadonsu ba tunda ba hukuncinsa hukuncinsa ba hukuncin musulmi ba ba za a masa mu'amala da musulmi ba matarsa ta saku in musulma ce mm, ba duk wani abu da na haƙƙin musulmi na haƙƙin musulmi shi babu shi a kansa wannan shine ra'ayi shine magana ta'ifa na malamai cewa duk wanda baya sallah kuma ɗaya da wannan magana ta sayyidina Umar su suka dauke suna daukar ta a zahirinta duk da yake hujjar su shine faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa al ahdu alladhi bainana wa bainahumus sala faman tarakaha faqad kafara alkawarin da ke tsakaninmu da kafirai shine sallah duk alkawarin da ke tsakaninmu da musulmi shine sallah duk wanda ya batta ya kafirta a wata a wani hadisin kuma na jabir ke cewa man taraka sala faqad kafara au kuma a wata riwaya faqad ashrak wanda ya bar sallah ya kafirta ko kuma ya zamanto mushriki wannan shine ra'ayin ta'ifa na malamai a imam ahmad ibn hanbal da ishaq ibn rahawahi da malaman hadisi baki daya kan cewa wanda ya bar sallah da gangan ya zamanto baya yin ta kwata-kwata to wannan kafiri ne waɗansu malamai kuma wanda yake su mafi jumhurin malamai suka ce a ba kafiri ba ne amma za a tilasta shi ya sallah in yaki a bashi kwana uku ana ce masa ka zo kai sallah ka tuba ka zo kai sallah in ya ƙitu tuba to sai a kashe shi amma aka kashe shi inda shari'a ke inda ake shari'a sai a kashe shi in aka kashe shi za a binne shi a makabartan musulmi za a iya masa sallah wannan shine matabar imam malik da imam shafi'i akwai waɗanda daga cikin malamai da suke cewar idan mutum ya daina yin sallah saboda ya tsoro ya wai yana ganin addininsa ya sa shi ya gane cewa ai sallah ba dole ba ce kamar in ya zamanto dan qur'ani ƙur'ani wanda yake ganin shi sallah biyu kawai zai da safe da yamma eh, in ya zamanto yi haka ne don bid'a to wannan kashe shi za a magana imamu zuhuri kenan malamin imam malik in ku yi haka ne saboda kasala da fasikanci to wannan za a yi masa duka a sai masa a masa duka ba za a dina ba sai ya dina ya dawo yana sallah wato wayin uttum uduna za a yi masa eh, ba za a bar masa duka ba har sai ya dawo ya so mai yin sallah wannan shine ra'ayin imam ibn shihab a muhammad ibn muslim az-zuhri hmm. saboda ganin cewa babu wai a in waɗansu to ya za su yi da faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wanda ya bar sallah ya kafirta sai to ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana amfani da lafazin kafirci yana nufin kafircin da ba wancan kafircin din ba shine har Imam al-Bukhari yayi babul babu bab al-kufr babul kufr duna kufr kufrun duna kufr akwai kafircin da bai kai wancan kafircin ba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk bawa da aka yantar da shi sai yayi da'awa yace su waɗanda suke iyayen gidansa waɗansu ne ba waɗanda suka yantar da shi ba to in yi haka ya faƙad kafar wanda yi manidda'a ila ila ghairi mawalihi faƙad kafar wanda ya jingina kansa ya zuwa ga ba iyayen gidansa ba bawa da aka yantar da shi sai ya jingina kansa ga waɗansu ba iyayen gidansa ba to wannan ya kafirta suka ce to wannan kafircin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi wannan kafircin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi kuma da hadithin da ubazat bin samit da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa salloli guda biyar ne da Allah ya rubuta ma mabayi a dare da rana wanda ya yi su ya kiyaye su to haƙƙi ne akan Allah ya gafarta masa wanda kuwa bai kiyaye su ba to wannan yana cikin yana mashi'ar Allah in Allah ya so ya gafarta masa in Allah ya so ya masa azaba suka ce to wannan ya nuna hukuncin wanda yake bai kiyaye salloli din ba ya zamanto cewa ya baya yin su ta kasula amma akwai magana Sheikhul islam ibn taimiyya yake cewa yanzu a ce mutum baya sallah a kamo shi a tsare shi a yi masa duka a ce kai sallah ce ba zan yi ba a sake mai da shi kashe gari ma bayan kwana biyu a sake ɗauko shi bayan an sha bayan ya sha azaba a ce masa kai sallah ka tuba ga Allah ya ce ba zan yi ba ai haka har sau uku ya ce ai wannan alama ne kan cewa ba shi da imanin kwata kwata dan ba wanda za a yi ma wannan ya zamanto cewa ya batta ne saboda kasala ko saboda fasikanci ko saboda a shegantaka a'a saboda kawai bai yarda da addinin bane kwata kwata hmm. to wannan dai gaskiya tana daga cikin matsaloli wanda yake malamai sun yi sabani ba tun yau ba kuma har yanzu wannan saɓanin yana nan a malaman saudiya ka cibkab ɗinsu a kan mazhabar imam ahmad suke don haka su duk wanda ya ba aka ce baya sallah idan mace sau za ka ji suna yin fatawar mata su aika suna gaya musu suna kai kukan cewa mazajen su ba sa sallah su ce to ai musu wa'azi in dai har ba sa sallah to lallai su ce ma macen ta hana kanta ta zamanto sakakka tunda aurenta ya ɓaci tunda wanda baya sallah a wajen su kafiri ne amma saɓani ne kamar yadda na ce muku wanda yake ba tun yau aka fara ba tun da daga maganganun sahabbai kuma daga cikin abin da yake nuna hujja ga waɗanda suka ce mai barin sallah kafiri ne shine wannan magana ta sayyidina umar da yake cewa babu rabo a cikin addinin musulunci ga wanda yake ya bar yin sallah don ya nuna muhimmancinta domin babu wani aiki da aka ce sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna ganin cewa mutum idan ya bar shi zai zamanto ya kafurta in ba sallah ba ba wani aiki na addinin musulunci ma'ana bayan imani wanda aiki na ibada wanda za a ce yau gashi mutum ya bar shi sahabbai suna ganin ya kafurta sai sallah bi ma'ana daga cikin sahabbai akwai wanda suke ganin kan cewa wanda ya bar sallah ya kafurta to da wani ya nuna mana muhimmancin sallah da mutum bai kamata ya sake da ita ba shi yasa shi kansa amirul muminin umar bin al-khattab Allah ya da shi a cikin wannan hali nasa ka kallifa a cikin suma ya suma ne amma da batun sallah aka farfado shi da shi daga suman nasa kuma yana farfadowa ya tashi ya tsaye da sallah a domin sallah ba a ɗauke ma mutum sai dai idan hankalinsa ya gushe amma komai rashin lafiyar mutum dole ya sallah shi yasa majinyata ya kamata kan cewa su san wannan don saboda wanda yake suke jinyarsa ba shi da lafiya ko ba zai iya tashi ba a kawo masa ƙasa ya taimama a asibitocin kasashen waɗansu kasashe musamman dai kasashen saudiya suna da wannan ƙoƙarin a asibitocinsu a kowane ward ward na marasa lafiya za ka ga za abin nan wani abin kamar kwali suke sawa ko wani ɗan kasko ba kasko ba kai ko wani dan kwano haka na roba an cika shi an zuba yashi a ciki mm, nas nas din an yi musu training da nas da kuma irin masu shara asibiti din nan an yi musu wannan training din sai su dauko daga an kira sallah dama akwai laspika a kowane daki za a sa kiran sallah lokacin sallah yayi kuma su dama su sun riga basu da wannan sabanin akwai yan sallah akwai yan karfe daya akwai yan daya da kwata akwai yan daya da rabi akwai yan karfe biyu su lokaci muktari yana shiga ake sallah lokaci daya ake sallah ba su da rikici mm, to ana yin kiran sallah na sai ga sun fito suna kai wa mara lafiya wanda ba za su iya ba musamman in ɗakin wanda suka kare ni sai a kai musu kowa ya abin ya taimama mm, ya taimama akan gadon sai tashi ya sallah in yana da karfin kuma inda zai je ya sauko ga akwai ɗan ɗaki da aka keɓance shi na marasa lafiya inda za su rinka yin sallah dukkan al'umma da ta kiyaye ga sallah da ta kiyaye sallah Allah zai kiyaye ta domin Allah madaukakin sarki cewa yi waɗanda duk muka ba su mulki a bayan ƙasa abinda suke yi shine su tsaye da sallah su ba da zakka su umarni da kyawa su hani da mummuna wato shine in suka haka sun cika amanar Allah in suka cika amanar Allah sai Allah ya cika musu sa. duk al'ummar da suka kula da sallah Allah zai kula da su to kaga yanda suke to haka ya kamata majinyaci mai yin jinya ya san yanda zai rinka kula da marasa lafiya kuma abin da ƙungiyoyin likitoci da ma'aikata lafiya na nas irin su isma da sauransu irin wannan ya kamata su yi a koya ma nas nas da dukkan masu aikin jinya da dukkan masu aikin asibiti san yadda ake da mara lafiya san yadda ake yi da wanda mutuwa ta zo masa irin yadda aka karantar a cikin musulunci don ya zamanto kan cewa aikin da suke yi din sun samu lada sun taimaka ma marasa lafiya yayin da suke cikin halin rashin lafiyarsu ko in mutuwa ta zo musu hmm? to haka kamar wannan sai a sa shi idan ba zai iya sallar a zaune ba hmm? in ba zai iya sallar a tsaye ba yayi abin nan a jingine in ba zai iya yi a jingine ba yayi a zaune ya jingina in haka din ma ba zai iya ba yayi a kwance yana nuni da kansa in ba zai iya nuni da kan nasa ba sai da ido kawai zai yi nuni da ido din haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma yace a cikin hadithin Imran ibn al-Husayn salli qa'ima fa in lam tastati fa salli qa'ida fa in lam tastati fa ala jamb kai sallah a tsaye in ba za ka iya ba kai a zaune in ba za ka iya ba kai a kishin gide ba a ɗauke ta ba a cikin kowane hali ga mutum sai dai idan hankalin mutum ya gushe shine kawai aka ɗauke maka sallah a matsawar hankalin mutum yana nan to zai yi sallarsa sai dai ko kuma aka bashi abin nan in aka bashi an yi saɓani wajen kamar wanda aka yi masa tiyata in aka sa masa anesthesia aka gama tiyata aka fito da shi daga ɗakin tiyata kaga wannan zai zamanto cewa ya ɗauki lokaci mai tsawo bai san inda yake ba to wannan za mu bashi hukuncin wanda ya suma ne yadda zai zamanto ba zai rama sallolin ba in ya farfado ko ku zama bashi hukuncin wanda ya bacci mafi abin da ya fi ihtiyati abin da ya fi tsantseni a bashi hukuncin wanda ya bacci tunda shi ne ba wai ba suman ne ya zo masa bartatan ba ya yi suman ne shi ya saya ya biya amma larura ce ta sanya shi ya saya din to don haka ai kiyasinsa da hukuncin bacci shi shine fi, saboda haka sallolin da ya rasa, in sawa'un a wajen operation ne da kuma bayan ya tashi daga operation sai ya rama sai ya rama su wallahu ta'ala na'am eh wanda yake baya iya motsi amma yana iya magana sai ya sallar da zuciyarsa ya tunda har yana iya magana sai ya sallar ya kabbara ya karatu ya sujada abin nan a ruku'un da sujada duk ya yi su a zuciya amma karatuttukan ya yi su tunda yana iya baki yana da baki wanda ya zama kuma ba shi da baki amma yana da hankali din ya gane sai ya salla a zuci sai ya salla a cikin zuciyarsa نعم حدثني عن مالك عن ابي سعيد ان سعيد بن المسيب قال ما قرب فيما ضربه السلم بالوعاة فلم ينتقي عنه قال مالك قال ابن سعيد ثم قال سعيد بن المسيب على اني ولدتي اجماعا قال احياء قال مالك وذلك احد ما رميت اليه في ذلك a wa haddathani an malikin an Yahya ibn Sa'id Imam Malik yarwaito daga malamin sa Yahya ibn Sa'id al-Ansari anna Sa'id ibn musayyab daga Sa'id ibn al-Musayyab yace ma tarawna fi man galaba ad-damu min ru'ab menene kuke gani ga wanda jini ya rinjaye a kansa jinin habo ya rinjaye a kansa wato ya zamanto ya yawa falam yanqata anhu yake tsayawa wannan tambaya ce yayi malami ne ya tambayi ɗalibansa don ya wasu ƙwaƙwalwarsu ya duba fahimtarsu ƙala malik malik ya ce ƙala ya haya sa'id sai ya haya ibn sa'id ya ce sun maƙala sa'id kafin su amsa ɗin a wata riwayar an ce shi ya haya ibn sa'id ya amsa kuma amsarsa ta dace da ya amsar sa'id ibn musayyib ara an yumi a bi ra'sihi ima'a abinda nake ganin zai yi shine yayi nuni da kansa nuni Eh, wato yana da haɓu ba zai iya in yayi ruku'u ko sujada jinin zai jinin a jikinsa ko ya diga a wajen da zai sujada to yaya zai yi sai malik yace yu eh, sai sa'id ibn musayyib yace mi bi asi iman sai yayi nuni wato domin idan yayi sujada din ko yayi ruku'u zai iya bata tufafinsa amma in ya sanya kansa a haka zai zamanto kan cewa ba zai bata tufafinsa ba to kaga wanda ke cikin wannan hali ma an ɗauke masa ruku'u da sujada saboda kar ya ɓata tufafinsa sai ya yi ima'i kawai yumi bi ra'sihi ima'a illar guda biyu ne kar ya ɓata tufafinsa kar ya ɓata wurin da zai yi sujada kar ya ɓata wurin da zai yi sujada sai ya yi ima'i kawai qala malikun imam malik yace wa zalika ahabbu ma sami'tu ilayya fi zalik wannan shine abin da ya fi soyuwa a gare ni cikin abubuwan da na ji. wannan kuma sun kafa hujja da shi akwai hadisin ya ala ibn umayya amma hadisin bai inganta ba cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran sun tuho suna kan ababen hawa wajen tafiya yaƙi sun zo waje gashi ana ruwa kuma ƙasan su taɓo ne in suka sauka za su yi sallah ba wajen da za su iya tsayawa ma taɓo zai kama su in suka in suka ce za su balantana a ce za su yi sujada kuma wuri ne mai taɓo sai suka yi sallah ima'an dukkaninsu akan dawakinsu an san ku sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in yana kan abun hawa nafila kawai yake akan abun hawa sallar farilla in lokaci yayi sauka yake sallar farilla to amma a wannan saboda halin larura sai suka yi nuni ima'an to shi yasa ma imam malik yace wa zalika habu ma sami'tu ilayya fi zalik wato akwai masabani kenan na malamai amma wannan amsar ta sa'id ibn al-musayyab ita ce abin da yake mafi soyuwa a gare shi ya fi a ce mutum ya tashi ko ya ce zai yi unzugu ko ya ce zai toshe hancin mm, ya ce zai toshe hancin in ya so ya sallar a haka a'a ya sallar yana ima'i ba sai ya kallafa ma kansa ya yi sallah cikakka da ruku'unta da sujadarta ba saboda abin nan wannan zai iya sanya ko da ya toshe din ya zama jinin yana da yawa da ba zai iya tsaye da shi ba mutane mutum nawa ne wanda yake zai haɓo yanzu kamar wannan ɗaya daga cikin matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da take istihaba Zainab za ta yi itikafi aka ce duk tare da kunzugun tana itikafin amma jini zuba yake yi daga jikinta har tasa take sawa a ƙarƙashin kafarta in tana sallah saboda jini da yake diga saboda yawan jinin sai ya rinka diga a ƙarƙashin abin a cikin tasa din saboda yawan jinin kunzugun bai tare jinin ba sau da haka zai iya yiwuwa ya zama kan cewa jinin yana da yawa yadda zai zama kan cewa mutum ba zai iya yin sallah a haka ɗin ba to sai ya yi ima'i ba sai ya kallafa ma kansa a tashi ya yi sallah cikakka da ruku'u da sujada ba don haka idan dangame da wanda yake cikin wannan hali na haɓo babu wani saɓani wajen imam malik kan cewa idan haɓon nasa ya zama mai yawa to wannan shine hukuncinsa abin da zai yi kenan amma wanda ya zamanto a hali ne na taɓofa kamar yadda aka ambata a to wannan akwai saɓani a wata riwayar an ce abin nan ya yi sallah a haka ya sallah haka a cikin taɓo a wata riwayar kuma aka ce a ya yi ima'i to wannan ya nuna akwai daga cikin fa'idodin wannan hadisin akwai wato malami ya tambayi ɗalibai a wajen darasi don ya zamanto ya sa musu nishaɗi kuma ya sa musu ƙoƙarin ba da amsa kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake ya tambayi sahabbai wata ran yake cewa ku bani labarin wata bishiya misalinta misalin mumini ce bishiya ce amma misalinta misalin mumini ce hmm. shine kowa ya yi shiru sannan sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace dabino yace dabino wato gashi yana da abin nan jijiyoyinsa suna da ƙarfi a ƙasa sannan kuma ya miƙe ya kai sama can yanda wato saboda abin nan a 'ya'yan itatuwansa sun yi nisa da sama sosai shine wanda Allah yake cewa daga ƙasa ba sun yi nisa daga ƙasa ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء جيجيتا tabbatatta ce a bayan a cikin ƙasa amma kuma rassunanta suna sama to sai na umar yake ce ma abdullahi ibn umar yake ce ma umar mahaifinsa yake cewa ya zo a raina cewa dabino ne amma sai na ji nauyin na ba da amsa saboda a cikin mutanen ga su abubakar da umar sai na umar ce to ani da ka faɗa da ya fi min abu kaza da abu kaza ka san mutum baya ba wanda yake so a bayan ƙasa a ce wani ya fi shi in ba ɗansa ba shi bai sani ba amma a ce ɗan nasa ya ce ya sani shi wannan ya fi masa komai ya gama masa <laughs> to wannan yana daga cikin hikimar koyarwa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma muna gani wannan Said ibn al-Musayyib shi ma yayi amfani da wannan a wannan ya daga cikin fa'idar da malamai suka ambata a wannan asar na sa'id ibn musayyib a sai mu tsaya a nan wajen sai Allah ya kai mu mako mai zuwa insha Allah subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk mun faɗa jinin da dukkan jini najasa ne akwai bambanci tsakanin najasar jini da karyawar da jini ya karya alwala an fahimta najasar jini da kuma jini ya karya alwala bawali a ko'ina najasa ne fitarsa kuma yana karya alwala amma jini najasa ne kowane irin jini najasa ne wajen jimhurin malamai kowane irin jini najasa ne amma ba wanda yake karya alwala sai jinin istihaza shi ma waje a bisa ba bil ijma ne saboda haka dan jini ya fita daga bakinka ko daga hancinka ko daga ciwo wannan jinin ba zai karya alwala ba amma na jasa ne saboda haka kakka hada abubuwan guda biyu dukkan jini na najasa ne shine abin da muka rinjayar ba kaulin zahiriya ba zahiriya ne suke cewa jinin haila shi ne kawai na jasa. amma jamhurin malamai jamahir ɗin malamai akan dukkan jini na jasa ne shi ko muka rinjaya to amma a fitarsa daga jiki baya karya alwala sai idan ya zamanto jinin istihaba ne jinin da yake fita na rashin lafiya na mace amma don jini na haɓo ko makamantan wannan a bisa mazhabar ahlul madina wanda muka tafi a kai baya karya alwala saboda babu wani dalili ba a karya alwala da sai dai da aya ko suna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko kiyasi bayyananne to babu ko ɗaya daga cikin a cikin wannan ya na'am eh dole ya shafe saman kafarsa eh, ya shafe saman kafar wannan sharaɗi ya shafar hofi don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yi. Eh, ba a ce sai ka shafa ƙasan ba ka sha amma shafa saman wannan dole ne idan ka bar shi ba ka shafa saman ba kai sallah sai ka sake sallar ka hatta wajen imam malik da yake cewa a shafe sama da ƙasa in ka shafa ƙasan ba ka shafi saman ba sai ka sake sallah Yeah. Eh, zai iya dubowa ya janyo ya janyo wani tunda shi kam tunda alwalarsa ta kare ai na ya fita daga cikin sallah saboda haka dan ya juyo yayi waiwaye ba wani abu bane ah, idan yayi habo din ne in yayi hab ko yayi habo din ma shi ma zai iya tunda juyo wanda ya dan maslahar sallah ce ba kawai ya je ya ce zai lalube a duhu ba ga wanda duk wanda duk hannunsa ya fada a kai ya zo ya ce zai yi sallah a juyo din ya yayi tunda abinda muka rinjayar shine cewa wanda yake habo ba wai sharadi bane sai ya fuskanci ba sharadi bane kar ya juya mu kibla baya kar ya ba mu kibla baya ko ya ba mu kibla baya babu komai zai iya ci gaba da zuwa ya je ya wanke jininsa ya zo ya ci gaba da alwalarsa saboda haka dan ya juyo saboda maslahar sallah ya duba ya ga wane ne ya fi dacewa dan ya janyo shi to min ba abin wannan babu laifi amma kuma ba zai ce zai juya je ya hango wanda yake can karshe ya ce masa malam to ka zo ka ja mana sallah ba tun da wannan tafiyar da zai yi ai ba ta da ba ta da ba za ta tabbatar da maslahar sallah ba tunda akwai wanda zai zo ya taki daya biyu ya zo ya shiga cikin sau yayi saboda haka dan me za a sa wanda yake can nesa a ce shine zai tako ya zo yayi sai dai in ya sai dai in ya zamanto wanda suke bayan liman din ba za su iya sallar ba ya fita da ji waje akwai wani malami da ya jawo wani sai ya ji shi ya ce yaya ya ce ai na ɗauka kira ne bai iya ba na'am fitsarinsa baya fita kuma to idan fitsarinsa baya wanda fitsarinsa baya fita sosai yana yin yoyon fitsari kenan yake nufi na'am baya fita sosai a to wannan me alakarsa da sallah sai dai idan ya zamanto cewa baya fita sosai bi ma'ana wato ko da ya yi tsarki wanda zai dan ragu yana dan diga kaɗan kaɗan shi ne ko to ai shine shine ake ce masalasul baul wanda yake da wannan hukuncin sa shine cewa zai rinka amfani da ko waɗansu 'yan takaddu ko wani nafkin haka ko famfas ya sa don ya rinka tare ya rinka tare ya tsabtace tufafinsa amma kuma kowace sallah sai ya sake mata alwala kowace sallah sai ya sake mata alwala in yi sallah in zahar sallah azhar in la'asar ta zo ba zai yi sallah la'asar da alwalar sallah azhar ba sai ya sake ma sallah azhar din wata alwala sana lokacin nan ba ruwansa ko da fitsarin ko da ana cikin sallar ya ji fitsarin ya dan yoyo ya ci gaba da sallarsa haka zalika wanda yake shi ma baya iya baya iya baya iya matse ma matse rihi matse fitar rihi daga jikinsa shi ma hukuncinsa hukuncin mai sarasu dukkanin su hukuncin su asalin asali a wannan babin al mace mai istihaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mata yayi tatawadda thumma tatawadda li kulli salat ta alwala kowace sallah ta kuma wanke jinin wato bi ma'ana kowace sallah idan ta zo mutum yayi alwal wato mutum yayi tsarki kamar shi mai wannan fitsarin ya je yayi tsarki eh, ya sake nafkin ko pampers sannan ya sake alwala na'am a kowace sallah a kowace sallah sai ya sake alwala a'a a nafkin kuma nafkin ai babu a nafkin babu ai abin da yasa hikimar sa nafkin din dan ya zamanto ya tsare wato ya kare sauran tufafinsa da baci da kuma masallaci tunda idan ya zamanto cewa zai rinka kyalewa yana yoyon idan yoyon yana da yawa ya gurbata masallaci fa shine hikimar ba wai so ake cewa lallai kowace sallah ya zamanto ya yi ta da sabon nafkin wanda yake wani abu bai taba shi ba a wannan kuma ai sai sai ya zamanto da mashakka sai ya zamanto a abin da yake sharadi dai akan kowace sallah yayi shine ya tsarki ya sake yin alwala na'am mene sargiya sargiya ya eh, tsagiya tsagiya ko tsargiya tsargiya ake cewa ko tsagiya tsagiya ne yawa tsagiya eh shi ma hukuncin sa hukuncin mai salasul bawl ne duk hukuncin su daya na amma idan ya zamanto cewa in ya in ya in ya saurara kamar maimakon mutane su mutum maimakon yadda mutane suka saba su minti biyu sun gama tsugunan su shi in ya kamar minti in ya kara waɗansu minti biyun akai ya haƙura zai tsaya to a nan wajen sai ya tsaya sai ya tsaya har sai ya abin sai ya hakura har sai ya tsaya tukuna sannan ya je sallah amma abin da ake nufi da mai salatul bawl shine wanda yake yana lizimtar sa mafi yawan lokacin sallah bi ma'ana tsakanin azhar da la'asar mafi yawan lokacin baya rabuwa da fitsari din amma wanda yake zai zo masa sau daya bayan ya wanda yake idan ya idan ya idan yayi tsarki sai bayan ya tashi ne da kamar rabin da kamar rabin awa sannan sai ya zo masa sannan bai sake zuwa masa ba sai wata rabin awa ko ko awa daya sane ya yanke haka in ya zamanto yana zuwa masa a lokaci akalla daga mafi mafi yawan lokacin sallah to wannan ba shi da hukuncin mai salasul bawl sai ijtihadin sa wajen tsarkake tufafinsa da kuma ganin cewa yayi tsarki tufarsa kuma najasa bata same ta ba ya ahsant idan ya da wanda ya zamanto cewar yana cikin sujada wanda ya zamanto cewa yana cikin alal misali mu ɗauki sujada farko a cikin sujada farko ya zo ya fita daga cikin sujada farko bai samu sujada ta biyu ba sai ya fita daga cikin sallah mu ɗauka liman ne sai haɓo ya zo masa sai ya fita ya je ya yi ya abin ya sake sai ya fita ya je ya wanke haɓonsa ya dawo sai ya zo ya samu liman a raka'a ta biyu ya zo ya samu liman a raka'a ta biyu to a nan wajen zai shiga cikin raka'a ta biyu tare da shi wannan raka'a ta biyu tasa sai ta zama to ita ce raka'arsa ta farko waccan raka'a ta farko ya bar rukuni sujada ya bar rukuni guda biyu Eh, ya bar ɗagowa daga sujada ko da sujada ta biyu ya bar rukunai na biyu su rukunai ba musu sujudu sahu dole sai an yi su dole sai an yi su to kaga ya riga ya samu abin nan ya samu raka'a ta farko amma ana bin sa rukuni biyu ko ba haka ba ya dawo ya samu raka'a ta ƙarshe tare da liman hmm. saboda haka wani ita ce raka'arsa ta biyu sai ya ƙara raka'a ta biyu in ya ƙara raka'a ta biyu ya gama kafin ya sallama kafin ya sallama sai yana zaune sai ya sake wannan sujadar sai ya koma sujada ya sake wata sujada ta zama wannan sujada da ya fita ce daga cikin sallah sannan sai ya ɗago ya samu wannan rukuni ɗaya da bai samu ba sannan ya sake yin wata sujadar ya samu rukuni na biyu da bai samu ba sannan ya koma sannan ya tahiya ya sallama abin da ya rasa shi ne jerantawa a cikin abin nan arkan ɗin abin da ya sanya su abin da ya sa bai samu ba saboda kasancewar maslahar jam'i amma inda shi shi kaɗai ne yake yi kaga babu iskali in ya fita in ya fita daga sallarsa idan ya dawo yana dawowa sai ya sake komawa cikin sujadan nan sannan sai ya ɗago ya zauna ya sake wata sujadar sannan ya koma ya ci gaba da sallarsa a haka an fahimta ko babu zancen wata sujudu sahu a kansa ya samu kowane rukuni na sallah din daga da suka wajaba a kansu kuma ya samu in a halin jam'i ne ya samu abin nan din jam'insa wallahu ta'ala a'lam a ba a wannan ba ba wannan ne ake sa ruwa ba a wajen wannan yana magana hadithin Abu Dawud ne mutumin da yake yawan shakka ne mutumin da yake ba wannan hukuncin mai diga fitsari wannan shine hukuncinsa shi ai ya tabbatar fitsarin yana diga shi ko wannan hadisin na sunan abi dawud mutumin da yake ya je idan ya yi fitsari sai ya rinka shakka cewa ko fitsarin ya gama fita ko bai gama fita ba to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake idan mutum yayi in mutum ya gama fitsari din ya yayyafa ruwa a gabansa hadisin da'if ne akwai malamai da suka inganta shi amma asai hadisi ne da'if ne yayyafa ruwa a nan waje ya yayyafa ruwa dan wannan ya masa maganin waswasi din wato ko da ya ji danshi sai ce a ai ba fitsarin bane wannan ruwan da ne yayyafa ne eh. wannan hikima ce ta shari'a domin asalin waswasi maganinsa kar yi aiki da shi shine ne abinda shari'a ta nuna mana kenan kar yi aiki da wasu wasi in ka turmuza hajji abin nan ka turmuza hancin shaidan domin in ka ce za ka yi aiki da wasu wasi to sai ka zo haka na shakkan kanka kama wai ko ni ko wai ko akwai ni in ka biya ta wasu wasi ba in sai a kai mutum asibitin mahaukata kwarai da gaske to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana yadda zamu maganin sa kar kai aiki da shi kwata kwata to kaga wannan ɗaya daga cikin hikima shine wanda ya to yana irin wannan wajen fitsari wajen musamman ma a wajen wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai akwai shaydan da akwai shaydan da shi wannan shaydan shaydanin tsarki ne da alwala aikinsa kawai ya zo ya sanya ma musulmi rikici wajen sha'anin tsarki da alwala aikinsa kenan ka san shaidanu din akwai iri iri akwai na saki akwai mai zuwa ya saki mutum sai ya ziga mutum sai ya saki matarsa eh, to akwai kuma wanda yake shi kuma na tsarki ne na kawo maka rikici a wajen tsarkinka da alwalarka eh, to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yace mana kenan mi watsi da shakka shi yasa ma a wajen sallah yake cewa idan shakka ahadukum fi salatihi kam salla falam yadri kam salla a salatan am arba falyatrahi shak thumma liyabni alal yaqin idan ɗayan ku yayi shakka a cikin sallarsa bai sani ba sallah nawa yayi raka'a uku yayi ko raka'a hudu yayi watsi da shakkar ya gina akan yaqini tabbas dai shine cewa yayi raka'a uku shakkar da yake a ta hudun yayi ta hudun ko bai yi ba to ya watsi da wannan shakkar ya gina a yaqini kaga shikenan ya samu hanya ya samu magani maimakon ya zo ya ta tunani cewa ah aiko na aiko kaza har ya manta ma da sallar da yake yi a'a kawai ya watsi da shakkar ya gini a kan abin da yake ne ya ke sai eh idan jini yana zuba shi ma fita zai daga cikin sallah ya wanke saboda kare ya sallah da najasa ta jini a jikinsa tunda halin da ya zamanto cewar aka kyala mutum ya yi sallah rauninsa yana zubar da jini idan ya zamanto jinin ba zai tsaya ba kamar halin raunin sayyidina umar in jinin ba zai tsaya ba amma matsawar jinin zai iya tsayawa in ya zamanto yana cikin sallah ya fama rauninsa sai ya fita wani ya zo ya ci gaba da sallar ya je ya wanke raunin nasa in jinin ya tsaya ko kuma ya daure sai ya dawo ya ci gaba da sallah tare da mutane wannan ita ce ta ƙarshe wadda za ka tambaya wanda yake sallah a gaban liman ya saba ka'idar sallah tunda Allah maɗaukakin sarki ya ce ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli kada ku kada ku sha gaban Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam to wanda liman da aka sanya shi shi ma kamar a matsayin yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake da sahabbai a cikin sallah kar a sha gabansa amma bata sallah da wannan wannan yana daga cikin mufradat din mazhabar Hanabila bawa daga cikin malamai da ya ce sallar bata inganta ba sai mazhabar Imam Ahmad su ne suka ce duk wanda ya salla a gaban liman ko daidai da shi to sallarsa ta ɓaci saboda sun ce sharaɗin sallah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma ju'ila al-imamu li tamma bihi an sanya liman ne don ai koyi da shi to kaga ko wanda yake ya zo gaban liman ai baya koyi da shi tunda ba zai gan shi ba yayin da zai yi ruku'u ko yayin da zai sujada to amma abinda malaman jumhurin malamai suka tafi a kai shine cewa makruhi ne mutum ya sha gaban in babu bukata amma inda bukata kamar masallaci ya cika ba inda zai sallah a bayan liman dole sai a gabansa kamar yadda yake faruwa a wajen sallar juma'a ta wannan babu laifi saboda wannan larura ne domin shi hadisin inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi an sanya liman dan ai koyi da shi al-itimam da liman kana ganin sa ko kana jin sa abinda ake nema dai kai koyi kai abu bayan shi in za ka yi saboda ta hanyar kana jin sa to wannan ya wadatar saboda haka dan haka aka inganta sallar mutum yayi sallah a bayan liman tsakaninsa da liman din akwai kogi in dai har yana jin liman ko yana ganin sauran wanda suke bin liman din hatta a madhabar imam ahmad ibn hanbal saboda haka abin nan in akwai haja in akwai bukata saboda ganin cewa bayan masallacin ya cika to wannan mutum babu laifi ya sallah gaba amma in babu bukata kama alal misali ka zo kama akwai akwai wata ran wani dan uwa muna raka a karshe ya zo ya ga kafin ya zagayo ya shigo ta kofar nan in an riga an taso daga an riga an dago daga ruku sai kawai tsaya anan gefen yayi kabbara a rusa to kaga nan wajen ya zama to mun farid khalfas sam ne yin sahu shi shi kadai ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bata sallar wanda ya salla shi shi kadai a cikin sahu eh, abin da ya kamata mutum yayi ka zo ka shiga salla din ko da zaman tahiya ka samu ko da kana zama liman yace assalamu alaikum ka samu jami'i mun yi wannan a cikin hadisin abi huraira da abinda ibn abdulbar ya yi tarjihi a kansa cewa ana samun falalar jam'i da mafi karancin mafi na sallah da ka samu ba sai ka samu raka'a ɗaya ba sannan za ka samu sallah to kaga irin wannan gaggawar sai ta sa har mutum ya zamanto cewar a sharaɗin ingancin sallar ma ya kubce masa to don haka mutum in dai ba larura ce ta sanya ba kamar irin halin sallar juma'a bisa zaɓi kar mutum ya ce zai sallah a gaban liman duk da yake dai jumhurin malamai sun tafi akan cewa sallar ta inganta tare da karhanci bi ma'ana ba zai samu ladan koyi da liman cikakke kamar yadda ake so ba kamar wanda suka yi sallah a bayansa amma sallarsa ta inganta bata ɓaci ba wallahu ta'ala a'lam a kakka tsaya in ka san cewa kafin ka ciko sau za a yi ruku'u ka yi ruku'un sannan ka tafi a duke ka shiga cikin sau wannan an ruwaito daga fi'ilin abubakar ya yi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa zadaka Allahu hirsan wala ta'ud wala ta'ud Allah ya kara maka kwaɗayi wajen alkhairi amma kakka sake kar ka sake bi ma'ana wato kakka sake gaggawa wajen tuwa sallah Eh? domin sahabbai kamar su zaid bin sabit da abdullahi bin umar don an ruwaito suna yin haka in suka zo suna gudun liman ya dago daga ruku'u sai su yi ruku'u kafin su shiga sau sannan su tafi a duke har su shiga cikin sau wannan babu laifi idan kai ayyukan sahabbai ya nuna cewa akwai asali an ruwaito daga malamai daga cikin sahabbai musamman kaga zaid bin shi shine imam din ahlul madina bayan umar ibn al-khattab اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين